ولم يجعل له عوجا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وكاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فإذا تأملنا قصص القرآن الكريم عن الأمم السابقة وما جرى بينهم وبين أنبيائهم وكيف كانت آكبة أمرهم لوجدنا فيها المواعظ والعبر والذكرى والترغيب والترهيب قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأكثر القصص القرآن وأكثر القصص ذكرا في القرآن هو قصص بني إسرائيل فتخصيصه بكثرة الذكر والتنويه دليل على أن فيها ما يوجب التنبيه ويستدعى الاهتمام والانتباه وفيها ما يوجب اليقظة والحذر فإن أهل الكتاب هم أعدى عدو للإسلام والمسلمين من أول يوم ولا يزالون كذلك قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فعداوتهم دين وعقيدة عداوة مبادئ وأسس ثابتة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولقد جاء القرآن الكريم يكشف أسرارهم ويفضح نواياهم ويبين خوف نواياهم ومدى بغضهم للإسلام والمسلمين وهم دائما أوامل فتن وتفرقة وفساد يكيدون للإسلام ويبثون الادعاءات الكاذبة وينشرون الشكوك والخلافات بين الناس لتكون لهم السيطرة على أموالها فالقرآن الكريم يحذر المسلمين من هذه الفئة ومكائدها ويحذر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم وإذا تأملنا ما قصه القرآن المطهر عن بني إسرائيل وجدنا وجدنا العجب العجاب وغرائب الصفات وشذوذ الطباع وهم كما قال القرآن المنظل من الحكيم الكبير فيهم التدليس والتلبيس ونقض العهود فيهم الحقد والحسد وإكلاف الوعود فيهم الكذب والزور والبهتان فيهم جهد المعروف وإنكار الجميل واللف والدوران فلا يغتر بهم إلا مسكين مغرور فجيتهم السعي بالفساد والكفر والإناث ما يخرجون من جريمة إلا إلى أخرى ولا يتركون معصية إلا إلى خديئة تتوالد عليهم نعم الله فلم يشكروها وأنزلت إليهم كتب فحرفوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نفوسهم شريرة بطبعها وصفاتهم خبيثة بأصلها نقبوا أحد الله وهو خالقهم فما بالكم بمن دونه وقتلوا أنبياء الله وهم هداتهم فما بالكم بغيرهم عبدوا العجل من دون الله وقالوا أزير بن الله افتراء على الله يدعون السلم ولا يسالمون ويدعون الإنسان ولا يحسنون ويطلبون الوفاء ولا يوفون ويطلبون العدل ولا يعدلون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون ولم تكن مواقف اليهود إلا مواقف الخبث والقدر والافتراء لا مع البشر فقط بل ومع رد العالمين أنعم الله عليهم ونجاهم من آل فرعون وفلق لهم البحر وأغرق عدوهم وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وأنبى عليهم الماء من الحجر وأعطاهم من كل ما سألوه فأصوه أمره وتخلوا عن نبيه فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون وصلى الله على النبي الكريم الله على إهساني والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على النبي الكريم عباد الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يشترون الدنيا بالآخرة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أمروا بذبح بقرة لحكمة بالغة فشكوا وعاندوا وما كادوا يفعلون قصت قلوبهم فهي كالهجارة أو أشد قسوة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه هم يعلمون يزعمون بأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة خالصة خالصة لهم من دون الناس وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يسمعون أوامر الله فلا يمتثلون حريصون على إضلال المسلمين وإخراجهم من الإيمان إلى الكفر ود كثير منهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم لا يرضون عن آد حتى يكون مثلهم ويسلك طريقهم ويعمل بعملهم جاءهم عيسى بالبينات والمعجزات فازدادوا طغيانا وكفرا وجاءهم موسى عليه السلام فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا سماؤون للكذب أكالون للسحت يسارعون في الإثم والعدوان وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يأكلون الربا وقد نهوا عنه ويأكلون أموال الناس بالباطل أولئك هم الظالمون هذه من أخلاق اليهود وصفاتهم فلا يواليهم إلا مسكين مخدوع فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين فاتقوا الله أيها المسلمون افتحوا أعينكم وفقهوا بقلوبكم واقرؤوا كتاب ربكم وخذوا منه التوجيه والتنظيم وسيروا على منهاجه القويم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا وليبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين <clears throat> يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فقد أمرنا نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في كل شيء حتى في العبادات وحذرنا أن نقلدهم في العادات ثم إن كثيرا من المسلمين اليوم اتبعوا سننهم حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلوه لم يتركوا شيئا من عاداتهم إلا اتبعوها في اللباس وفي الحفلات وفي الأثاث وفي المعاكل والمشارب والأخلاق فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم افتح بصائرنا لمعرفة الحق واتباعه وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على النبي الكريم يا مسلمين kaɗan daga cikin abin da kuɗubar mu ta bayan godewa Allah da salati ga annabi Muhammad lalle ne wajibi ne musulmi mu kauce masharrin yahud kuma mu karanci alkur'ani karanta na fahimta mu tsaya akan ayoyin alkur'ani mai aiki da su ba za ka taɓa fahimtar maƙiyinka ba sai idan ka karanci abin da Allah ya faɗa maka a kan shi ƙur'ani Allah ya cika shi da kissoshi kissoshin da suka fi yawa a cikin alƙur'ani su ne kisas na bani isra'il an keɓe su da yawa da ambato aka kawo abin nau'i nau'i don mu fahimta mu faɗaka mu farka mu kuma kaucewa sharrinsu hakika babu wani maƙi tabbataccen muƙi ga musulunci tun daga farkon musulunci har zuwa yau kuma ila yau mai takun kamar yahudu da nasara Allah maɗaukakin sarki yana cewa za ka samu mafi tsananin gaba ko adawa da masu imani yahudawa ne da mushirikai. adawa su adawa ce ta addini adawa ce ta aƙida, adawa ce ta mafari adawa ce tabbatacciya Allah ya tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yahudawa ba za su yarda da kai ba da kiristoci ba za su taba bin ka ba har sai idan ka bi hanyarsu Kur'ani ya zo ya bayyana sirrinsu ya tona niyoyinsu ya bayyana mugun ɗabi'unsu da irin fushinsu ga musulunci da musulmi kowane lokaci su dai fitinarsu su kawo su jefa ta cikin musulmi su raba kan musulmi su kawo fasadi suna shirya wa musulunci makirci suna yada shi da karerai suna yada ainihin kokonto su kawo saɓani a tsakanin mutane domin su samu sai tsara wato faɗa a ji akan dukiyoyin musulmi ƙur'ani yana tsoratar da musulmi wannan ƙungiya ta kafirai har guda biyu musulunci wajibi ne <clears throat> wato musulmai su yi hattara daga sharin yahudu da ɗabi'unsu idan muka lura da abin da alkur'ani mai tsarki ya bayyana mana za mu samu ababen mamaki masu yawa cikin istoshin alkur'ani kamar yadda ƙur'ani ya faɗa akwai tadlisi da yahudawa suke cusawa cikin musulmi warware alkawari tiket, hasada kefa, sabani a tsakanin musulmi ƙarya da kuma ƙage jayayya ga wani aiki na alkhairi wanda musulmi suke so su yi su ɓata wannan aikin su juya shi kai hatta aurar da yarinya ƙarama sun ce aurar da yarinya ƙarama shi yake kawo cutan yoyon fitsari wannan kafirci ne na yahudu amma inda yar za ta yi karuwanci a wannan shekarun ba za su damu ba wannan ba matsala ba ce uwa musulmi wajibi ne musulmi su tashi su faɗaka su duba irin ɗabi'un da 'ya'yansu suke kai a yau duk wani mutum mai daraja a cikin al'umma babu kaman annabawan Allah to su yahudawa kashe wasu annabawan suka yi wasu annabawan kuma suka karyata su saboda haka ɗabi'unsu yana ɗauke da wannan makircin da sharri da hasada da kafirci da kullata na kashe annabawan Allah da kuma duk wanda ya fi tafarkin annabawan Allah sun warware alkawarin Allah shine ya halice su to me kake tsammani ga wanda bai kai mahalicin su ba sun kashe annabawan Allah suke shiryar da su to me kake tsammani ga wanda kuma shi ba annabin Allah bane sun bautawa ɗan maraki suka ce Uzairu ɗan Allah ne kirkirar ƙarya kawai suka jingina wa Allah suna cewa suna neman zaman lafiya suna nema wa mutane yanci suna so su kyautata wa mutane halin rayuwa su ɗebo muku wata ƙarerai su shigo muku da shi gwamnatocinku kuma su karɓa a takura ku a karya muku tattalin arziki a mai da ku koma baya cikin halitta duk wannan makirci ne na yahudawa da kafirci da kuma iya shege irin nasu duk wannan abubuwan da suke kullawa a cikin musulunci da musulmi yana da kyau inda musulmi sun karanci addininsu sun karanta littafinsu sun tsaya a kai da yahudawa ba su yawo da hankalinmu ba ballantana shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki ya ce suna canza dukkan wata magana badda wadda aka gaya musu suna rubuta littafi da hannunsu sai su ce wannan littafin daga wurin Allah yake ba don kome ba don su samu amfanin duniya kankani sun sai da lahirarsu da duniyarsu da yawa daga cikin in ji Allah <clears throat> suna karkatar da hancinsu suna karanta abin da suka rubuta don ku zaci cewa littafin Allah ne alhalin ba littafin Allah bane suna cewa daga wurin Allah yake alhalin ba daga wurin Allah yake ba suna faɗin ƙarya suna janganta ta ga Allah an umarce su da ɗan al'aiki mai sauki shine su yanka wata saniya kawai don wata hikima ta Allah sai suka yi kokonto suka ta annabi kamar ba za su iya aikatawa ba su ta ƙeƙashe kamar dutse ko ma ta fi dutsen ƙeƙashewa wata jama'a daga cikinsu annabi Musa ya ɗebe su sun tafi munajati ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ji maganar Allah sai suka ce ba za mu gaskanta ka ba sai mun ga Allah ɗin a ido da ido suka ce su ƴaƴan Allah ne su ne masoyan Allah gidan lahira ma nasu ne banda su ba wanda zai shiga daga yahudu sai nasara su ne kawai za su shiga aljanna sannan suka ce ai wato wuta ma ba za ta kona su ba sai yan kwanaki bai wuce arba'in ba da iyayen suka yi bautan dan maraki duk abin da aka zo da shi na alkhairi inda zuciyarsu bai yi wa zuciyarsu daɗi ba sai su sa kafa su shure kai Yahuda ba su tsaya faɗa da annabawa kawai ba ba wai suna faɗa da masu imani ko annabawa kawai ba hatta Allah subhanahu wata'ala sun ce ya Allah mu fa mu a dafa suke ba ma jin abin da ake faɗa suka ce ma kai Allah ma hannayenka ma maruwata ne ba irin maganganu da bai hude bai gaya wa Allah subhanahu wata'ala ba da yawa daga cikin su inji Allah burin su shine su mai da ku kafirai bayan kun yi imani wannan hasada ce daga cikin zukatansu ba sa yarda da kowa sai wanda ya zama irinsu duk wanda ya yarda da su ya yarda da irin ɗabi'unsu to shi ma nasu ne amma duk yadda ka kai da neman ka zauna lafiya da bai yahude kuma duk inda ka ji musulmi na kashe musulmi shardin daga yahudu ne ya fara duk inda ka ji musulmi ya tsoma makami wannan gabar in ka tona ka tona ka tona zaka samu yahudawa ne suka kulla ta suka ɗora musulmi akai da su suke ɗauko makamin su kashe musulmi to yanzu sun koma masu huta musulmin ne suke ɗaukan makamin suna kashe junansu da kansu shi gabansu na kafirci ya kai yanzu suna ganin ɗaukan makami ma a kashe musulmi da shi wani abu ne mai wahala bari kawai a ƙirƙiro virus a watsa a cikin duniya kawai ta kashe ku wannan kawai shine ma ma abu mafi sauki saboda haka ba za su gushe ba suna yaɗa sharri a rayuwa ta duniya har Allah maɗaukacin sarki ya tashi wannan duniya babu abin tausayi a cikin mutane sai wanda yake ganin wayewa daga wurin su take ci gaba daga wurin su yake duk wanda ya ɗauki haka to wannan miskini ne magaru Allah ya tsare mu Allah maɗaukacin sarki yana cewa hakika Allah maɗaukacin sarki zai iya zuwa da buɗe ko wani al'amari daga wurin sa su wayi gari bisa abin da suka koye suna nadama dan haka yan uwa musulmi mu buɗe idanuwan mu buɗe zuciyarmu. mu fahimci littafin Allah subhanahu wata'ala mu riki wannan taujihi daga alqur'ani mu yi tafiya a kan tsarin alqur'ani Allah yana cewa ya kuma su imani <clears throat> kar ku yahudu da nasara kar ku riki mutanen da suke ɗaukar addinin ku da izgili suna yi muku izgili suna ɗaukar addinin wasanni sun mai da ku wawaye ba su ɗauke ku basu basira ba duk ba yahuda yana ganin musulmi wawa ne ba shi da wayo zai iya juya shi a lokacin da ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce mu da mu saba musu akan komai kai hatta ibada wadda Allah ya sauka musu ma manzo Allah yake mu saba musu don musu gane cewa addinin mu ya fi nasu farkaka ya fi nasu ɗaukaka ya fi nasu lada ya fi nasu komai saboda haka amma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari ya ce lokaci zai zo cin wannan al'umma za a dinga bin ɗabi'un yahudu da nasara ƙafa da kafa suna ɗauke su musulmi zai sa sa aure suna duk wani abu da suka kirkira na makirci na kafirci na sharri a duniya to sai musulmai sun kwaikwaye su musulmi za su kwaikwaye su wajen gina gidaje musulmi za su kwaikwaye su wajen yadda suke cin abinci musulmi za su kwaikwaye su wajen abin da suke sha musulmi za su kwaikwaye su wajen bukukuwansu tarurrukansu duk wani abu da bai huda yake a wurin taro sai kaga musulmi ya kwaikwayo irin shi ya zo yana yi a cikin musulmi yan uwansa saboda haka yan uwa musulmi yana da kyau magidanta iyaye mu sa ido akan ƴaƴanmu musamman auratan auratan ƴaƴayenmu mu duba yadda suke zuwa kwanciyar fati picnic da duk wani abu wanda yahudawa suka kirkiro suna zuwa suna yin fasadi da baɗala a wurin kuma 'ya'yan musulmi ne gaba da baya yana da kyau iyaye su tabbata wannan masa'uliyar tasu ce babu wanda za a tambaya akan ta sai su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين وقبل من قبل الاسلام اوسع في اذلال هذا الدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم يا عظيم السلطان يا بديم الاحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشرائع يا خفي اللطف يا حليما لا يعجب اللهم الطف بنا في تيسير كل امر فان تيسير العسير عليك يسير ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته وبركاته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين دعوناك يا ربنا فأجلنا وسألناك يا خالقنا فأتسولنا وارحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يا